ko wannan mai abu na iya laɗe rage wannan ya ce mashi ya rage to ranki daidai kamar da aka saba cikakken suna da kuma matsayi mm, suna na rayu saula ne ce president jami'a matan arewa shugaban jami'a matan arewa to za mu soki mana kaɗan daga cikin abin da ya sa kika tara 'yan jaridu a wannan rana eh to kasan mun yi ah, election ah, karshen shekara kuma inda na zama shugaban jami'ar matan arewa to yanzu ne muka yi haduwa na farko da sauran wanda aka zaɓe su mu tara kenan shi da muka fara mitin yanzu na farko da kuma sauran jihohi da muke da branches a can don dole za mu zauna mu tattauna mu ga abubuwan da za mu fidda don a zo a yi aiki a jihohi daban-daban to kuma ne za ku sanya a gaba domin ganin cewa arewan ta dawo yadda kuke bukata eh to ka san akwai abubuwa da yawa yanzu ina fara gaya maka ɗaya biyar sai mun awa goma ina gaya maka amma duk abin da cewa yake damu mu a arewa za mu bi shi ɗaya bisa ɗaya abubuwan da ya shafi mata da ilimin mata da kuma yadda za a koya musu yadda za su kula da kansu su samu ɗan abin hannunsu da kuma maganan eh, eh, eh, rayuwar duniya dai gaba daya duk almajiranci ne wani eh, sakin mata da ake yi gashi nan da talle-tallen da ake sa mai 'yan mata mu suna yi gashi nan dai abubuwa da yawa duk za mu tattaba mu ga inda za mu taimaka mu samo hanyoyin da za mu kawar da duk abubuwan nan da suke damun matan arewa jam'iyyar matan arewa ta daɗe mm. sai dai har zuwa yanzu akwai wasu wurare da za a iya cewa maybe bata bata shiga ba wani kokari zaki a matsayinki na zababben shugaba wajen ganin cewa an shigar da ita lungu da sako na arewacin kasar nan na farko dai kasancewa jami'ar mata arewacin 1963 aka kafa ta to gaskiya wurin shekara 20 zuwa 25 mun yi shiru amma tun da aka tada jama'iyyar nan yanzu mm. mun tabbatar maka cewa a hankali a hankali duk za mu shiga duk kauyoyin nan ɗaya bisa daya idan yanzu muna so za mu eh, bi local government ne ehm, abin da mu kafa branch mu a duk kowane karamin eh, hukuma arewa gaba ɗaya to kaga ko in duk karamin hukumomin arewa aka samu ai kaga dole za mu shiga ko ina kenan insha Allah an yi magana dangane da abin da ya shafi mata waɗanda ba sa zuwa makaranta wani kira yake da shi musamman ga iyaye maza domin su karfafa gwiwa ma su iyaye mata wajen ganin sun dage sun tura 'ya'yan nasu makaranta to ai kaga yakin mu ne mata iyaye mata tunda mu ne muke da muke da 'ya'yan nan ka gane su ne mu ne ya kamata mu sa mu zama a gaba dole dole sai sun yadda 'ya'yan mu mata sun je makaranta in ma bai da kuɗin biya mu mu nemi kuɗin mu biya musu amma dole aikin mu ne mu iyaye mata mu sa maza mu akan gaba cewa dole mu mata fa duka fa sai sun yi ilimi a ƙarshe me kunki ta bangaren zaman lafiya ƙasa baki ɗaya to dole ba za mu bar gwamnati ba cewa kawai ita ce kawai za ta abubuwan da ya kamata a zauna lafiya mu da kanmu akwai abubuwan da ya kamata mu yi mu zauna lafiya mu da kanmu ma din kafin ma gwamnati a zo hati shiga wannan magana akwai abubuwan da ya kamata mu a zamantakewa din nan a zauna lafiya ba maganan addini ba maganan kabilanci ba maganan siyasa don abubuwan nan uku ne su ne suke kawo mana duk rashin zaman lafiya saboda haka mu mata iyaye ne mun san kuma abin da yake mana ciwo mu za mu karfafa kanmu mu san cewa dole ba yanda za a yi a ci gaba in ana faɗa a wuraren mu muna godiya jai